الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منايم الله تبارك وتعالى بوديا بيساك دعوة sake درسي da mu na sharhu kitabul kaba'ir wanda usaimin ya yi sharhi rahimahullah wannan darasi darasi ne na talatin ba muna shafi na saba'in da ɗaya muna babin da yake magana akan alkabiratus wato ashira manya-manyan zunubai na goma cikin saba'in da bai littafin ya ware muna kan abin da yake magana akan matsaloli na zina da kuma munanan abubuwa da suke tattare da mai yin zina da sakamako marasa daɗi wanda za su samu mutumin da yake dawama akan zina muna so mu ja hankalin al'umma kwarai kan yadda ƙasa take ciki wannan ƙasar ta mu kamar yadda na sha faɗi a wasu gurare dukkan abubuwa da suke cikurkudewa babu wata mafita illa komawa zuwa ga Allah ko muna so ko ba masu wannan ita ce gaskiyar magana wasu dabarbaru da mutane suke da su ba a hana su su su ba amma lallai a sani komawa ga Allah shi ne ya fi komai kuma da addu'o'i a kan waɗanda suke su shugabanni ne Allah ya nuna musu hanya ta yadda za a bi a fita amma abu ya kai iyaka ko ya kai matuka domin kullum abun kamar canja salo yake an taro ta nan sai nan ya bude sannan kuma ba za mu koma gurin allah ba da baki sai mun koma gurin allah da ayyuka mazinaci ya daina mai cin amana ya daina masu maɗigo da shaye-shayen giya duka su daina ba a kanmu ne allah ya fara jarraba ƙasa ba an yi ta kafin ma a haife mu ko kafin a ambaci ma najeriya annabawa da yawa allah ya jarabce su da fitintinu iri daban-daban amma dai duk inda ka bi za ka ji cewa allah yana cewa sun kiraye mu ko sun dawo gare mu sai muka tseratar da su ko muka yaye musu abin da yake ce abin yake kansu na musifa muka yaye musu komawa za a yi ga Allah shugabanci ya tsaya ya yi adalci ya tsaya ya yi daidai don shi karar kansa in shugabanci zai tsaya ya adalci shi kadai ya isa ya fuskanci Allah ya roƙi Allah kuma Allah ya yi wannan abu mun gani cikin hadisan manzo Allah cewa shugaba adali idan ya addu'a Allah tabaraka wa ta'ala yana karba har ma yana daga cikin waɗanda Allah ya musu alƙawari na za a musu inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshi amma ta yaya za ka kwatanta misali yanzu a ce wasu jihohi an hana a ci kasuwar ƙauye misali an hana a sayar maka da man fetur allah ya sa waɗannan matakan za su yi amfani da gaske amma za ka ga al'umma za su shiga cikin kunci kwarai da gaske amma fatanmu shi ne allah ya sa a ce matakan za su yi amfani kuma a daƙile wannan abun kowa ya dawo ya ci gaba da harkokinsa amma a yanzu za a ji jiki kuma idan ka kula waɗanda aka daƙile su ba su je kasuwar ƙauye ba da sauran wasu harkoki idan ka ɗauke su ba su iya kaiwa kashi ɗari ba za su kai kashi ɗaya ba ko kashi kashi ɗaya cikin ɗari na jama'ar wannan jihar wata watakila masu fitinar ba su kai wannan ba ba sani ba kowa gane abin da nake ne mana in ka tara su kidnappers da sauran waɗanda suke zuwa 'yan bindiga da watakila ba za su ɗau kashi ɗaya cikin ɗari ba na yawan al'ummar jihar da aka yi ba wani to sai ga ina gwamnati na jami'an tsaro kuma abin da zai baka mamaki shine a rinka ma cinikin ɗan adam bayan an ɗauke shi wallahi mun shiga wani irin hali abinda muke gaya wa mutane a nan shi ne ka daina tunanin ko bai zo jihar ka ba ka daina tunani su ma waɗancan jihohin da duk abin bai je jihar su ba don haka mutane su tashi da daddare su gaya ma Allah damuwan nan su rinka addu'a mutane su yawaita faɗan alheri su daina jawo sharri makansu a daina kuma tsine ma waɗansu da suke jagoranci ba zai yi maganin komai ba wannan ita ke gaskiyar magana ba zai yi amfanin komai ba don haka mutane kamar yadda annabi ce alaikum bittafa na hore ku da kurinka faɗan kalmomi masu kyau idan fitina ta zo saboda kalmominku suna karya bala'i ya baya yawan maganganunku kuma yana sa bala'i ya rinka ci gaba don haka ku yi kanku zaton alheri talakawa ana inda zanni abdi manzo Allah ya ce Allah yana faɗi cikin hadisul qudusi ya ce ina nan inda wato bawa na yake zato na kullum ku yi makasan nan zaton alheri kuma za a fita daga ciki wannan ya fi yawa daga bakunan ya fi yawa daga maganganun ya Allah muna roƙonka ka yaye mana wannan al'amari akwai mata sun rasa mazajensu yanzu akwai 'ya'ya sun rasa iyayensu a yanzu akwai wasu gidaje ba masu zama a cikinsu duka waɗannan suna nan a cikin wannan ƙasa da haka wallahi a tuba wallahi a tuba ni dai na faɗa cewa idan da ɗan siyasa za ka dogara kullum ka rinka cewa ya yi ma kaza in an koma gurin Allah akwai abin da Allah zai yi soja ba zai iya yinsa ba ko kuna ganin zai yi akwai abin da Allah zai yi ɗan sanda ba zai iya yi ba akwai abin da Allah zai yi wani intelligent ko wani dss duk ba za su iya yi ba allah zai iya muku koma in kuka koma wajen su ba mu ce masu dabarbaru kada su yi su ba su yi amma muna gaya wa al'umma da gwamnatin da waɗanda ba gwamnatin ba dukkan mu sai mun daina zunubi kuma dukkan mu sai mun koma ga allah wannan ita ce mafita amma idan siyasa kake ji an yi soja ko ya gwada kuma ya tafi yanzu ana farar hula to idan muka yi wasa fa ba a gyara ba to bakar hula za ta yi mulki. bakar hular nan kuma shi ne ubangiji shi kuma ba mai izuwa ya ce masa kaza da kaza tunda duk zunubanmu sun tabbata mun ki tuba duk laifuffukanmu sun tabbata mun ki mu gyara kuma aikata su ake kuma karo su ake to lalle ne a tuba Allah kuma irin wannan jihar ma da ake zaune lafiya ni yanzu tausayin ma mutane nake ji a jihar saboda waɗanda ma suke kuke da wakilci a kansu sun zo banda rikici yanzu ba abin suke a tsakaninsu ko waye ne zai wakilce ku yanzu a can abujan tunda duk waɗanda kuka tura rikici suke yanzu suna faɗa da junansu kuma a kanmu suke faɗa ko a kansu a kansu ne suke faɗa ba a kanmu suke faɗa ba ka gaya ba kanka gaskiya yanzu idan wani abu na jihar gomban ya taso suwa za mu tura don su kwato mana haƙi in takarda fata ginda ya gaban wancan zai iya cewa tun da wancan yana ciki shi ba zai ba wancan ma zai iya cewa in takardar ta wannan ne shi ne ba zan yi ba manya sun zo suna fada suna fada kuma abin takaicin shi ne duk abin da aka yi a gombe ta sun suka yi shi duk abin da aka yi a gombe nan sun suka yi shi kwakwa wani wanda ya ba su ba ne su don za su zo suna fada su zo suna fallasar junansu muna ba su shawara su koma su sake tunani muna ba su shawara su koma su sake tunani ba mu za su zo suna fada a kanmu suna wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza suna bata junansu ba wani ya zo ya ɗauki lokaci yana fallasar juna ba daidai ba ne ku kuka yi kwa ko wanda ya musu ne ku kuka yi don me za ka zo kana fallasar ku ku sake koma allah zai tambaye ku haƙƙin mu ko ba za mu yafe muku ba idan ba za ku daidaita ba za mu yafe muku ba dole a gaya muku gaskiya ba zai yi haka kawai shi kenan ku zo ku yi wani abu fara surutai Wani zai san yana fallasan wancan abinda muke jin tsoro ma ne. wallahi Allah ya tsare ku ce amin Allah ya kiyaye idan yaran su suka fara daukan matakai za su fara kashe kashe kuma ina ga muku musifa sai ta shafi wanda shi bai ma sani ba da waraka tun da wuri manyan nan ku gyara mun gaya muku gaskiya yaran sun nan idan suka fara wannan abu wannan gabar ta fara shiga tsakani to ina gaya muku za a fara zubar da jini in ba a isa abu Allah ya sauke ya kamata su jawo mana alheri ba wani wanda talauci ne ya dame su a cikinsu dukkansu mu ne talaucin ya dama to dame ba za su maganin abu ba kawai za su zo su kama faɗa wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wannan ba daidai ba ne mu dole mu gaya muku in ma ta ranmu za a yi sai mun faɗa amma dole mu gaya wa mutane gaskiya wannan abin da ake ba daidai ba ne wajen zai tsuguna a can suna zagin wasu ku kuma sarakuna duk waɗanda da suke faɗa sun kwallon za su tafi su bar ku kuma ya kamata ku san me kuke ciki zai a haɗa can a zai a haɗa can ku ba ɗin ya kamata ku san mai kuke ciki dukkanmu da su da ku dukkana ku ne ban ga dalilin da za a zo ana yin wani abu ana ta so a rarraba kan mutane a yi abin da ba shi kenan ana faɗa da juna mu buƙatar mu shine kuma na adalci hakkinmu da ya makale ku kwato abinda ba mu da shi ku yi ƙoƙarin kuma na da dukiyar saboda haka dole a yi wasu sun kai matsayin da e, e, gidansu za a je a nemi shawararsu bai kamata su masu fito suna yin wasu abubuwa din a je gidajensu a same su a yi shawarar. da su saboda haka dole kalla mu muna zaune lafiya ne babu wasu yan kidnappers babu wasu abubuwa amma mu tsoron da muke ji shine in abun ya ci gaba ya ci gaba kamfen ɗin siyasa ya kunno kai to fa matsalar da za a samu tana da yawa ban sani ba kowa sun ku sun hangi haka amma dai ni na hangi haka don ana zaune lafiyar ma ya aka kare ba gaba da junan ma tukunna ya aka kare saboda haka dole muna bin ku bashi manya idan mu ya zamanto yana nan dole ku bi amma yanzu wannan ba zai kai mutane ko ina ba kuma ifshani ne ifshali ne kuma shi ifshali duk inda ya faru ri'ukum yazhab karfin ku tafiya zai inda kuka rarraba kuka wawwace wancan ya can wancan ya wancan ma ya can wancan ya can to ba ku da karfin tinkarar ma abokan gaban da aka kuna kallo za a sha mu ku ji tsoron Allah ku tsare mana amanar mun gaya mu kuma ku sake zama wallahi ku yi shawara wannan ba zai kai mu zuwa ga nasara Allah ya tsare za mu ci gaba kada ku manta da yi makasar nan addu'a ina gaya mu. kada ku manta wallahi ku dukufa kowa ya rinka gaya ma Allah wannan tunin Allah raba mu da su yawwa wasu fa suna da gona yanzu a can sun kasa zuwa gona a irin waɗannan jihohin da ake magana ina abincin da za a ci yaro ya tashi daga ubansa ba ko an kashe uban mace ta tashi ba baka ga mijin ina za mu je wallahi ku kuka, kowa ya tsaya da gaske ne ba wai ka ce sai addu'a kai ka kwanta kai bacci ba 'a sai addu'a to kai da daddare ko da rana saboda kasar ta samu zaman lafiya Allah ya kiyaye Allah ya tsare mana زمو تاشي أكن حديث أم سعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله تعالى قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فقلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك qultu summa ayyu qala an tazniya bi halilati jarik yani zawjati daga ɗan mas'ud Allah ya yarda da shi kale yace qultu ya rasulullah amma saud yace nace ya banzan Allah ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne ya fi girma inda Allah abun Allah kaji wani irin zunubi ne ya fi girma abun Allah wannan tambaya ce daga ɗan Mas'ud zuwa ga manzan Allah manzan Allah kuma wa mayan teku anil hawa in huwa illa wahayun yuha duk abin da ji manzan Allah ya faɗi ya tabbata wahayi ne daga wajen Allah ya rasulallah ayyu zambin a'azam wani zunubi ne ya fi girma a gurin Allah ƙala sai annabi ya ce masa an taji ala lillahi niddan ka saka ma Allah kishiya kana bauta ma Allah ka hada shi da wani wannan ya fi komai girman zunubi wa huwa khalaqaka kuma Allah shine ya halitta ka inna zalika la'azim ya ce lalle wannan babban abu ne babban lamari ne ka saka ma Allah kishiya idan mace ta ce ba ta son kishiya tana ganin laifinta na wannan wani babi ne idan mun bude shi rigima za ta faru mu kuma kullum abinda muke shi ne mu toshe fitina kada mu ta da rigima amma in ka kuskura kai tambaya to <laughs> kai yanzu misali waye yake da mata a nan waɗanda duk suke gaba na ɗin ba ba na bayana ba waɗanda suke gaba kana son yanzu ka ga wani ya zo yana neman matarka? to me yasa baka so kishi ne yasa ka baka so kishi yasa ka baka so <laughs> to yanzu ita kadai take tare da kai kuma ba ta son wata tazo. kai da kace baka son wani ya zo laifi kai ko ita da take ba ta son wata ta zo laifi tai na'am eh kai ba kai laifi ba dan Allah ya ce kai bambancin ku kenan amma ita kuma Allah ya ce ta bari a yi ta hana in ta shigo ta ce za ta hana laifi za ta yi amma dole ka san akwai wannan kishin yadda kake da shi ita ma tana da shi akwai amma na ta Allah ya danne shi ta yi haƙuri don ya jarrabe ta za ta yi haƙuri ta bi Allah ko ba za ta yi ba Allah baya son kishiya shi za annabi ya ce mafi girman zunubi Shi ne ka sanya ma Allah kishiya ga allan da ya halitta ka kana masa bauta ga wani mutum kuma ka ajiye kana masa bauta ko ga wani itace kana masa bauta ko ga wani sassaƙe ko ga mala'ika ko ga aljani ko wani malami wannan kishiya ce ga Allah Allah baya so kuma wannan babban abu ne na fata an bayyana wa huwa khalaqaka Allah shi da ya halitta ka fa qultu sai na ce inna zalika la'azim lalle wannan fa babban al'amari ne summa ayyu yanzu ya ji dai zunubin da ya fi girma a gun Allah shine kai ma Allah shirka summa ayyu sana tsewar ne ya rasulullah qala sai an taqtula waladaka shine ka kashe danka khashyata an yi yut'imaku an yat'ama ma'ak dan ka don kana jin tsoron kawai kada ya ci tare da kai ka kashe shi saboda gudun talauci kana ganin ka nema masa abinci wa alal don haka ka kashe shi wannan shi ne zunubi na nawa na biyu na ɗaya shi ne Allah da wani na biyu shine ne ka kashe yaron ka ɗanka da ka haifa don ba ka son ya ci abinci tare da kai don gudun talauci ƙultu sai na ce sun ma'ayyu sa'anan sai wannan ya rasulallah kala sai annabi ya ce an ne shine kai zina bi halilati ka yi zina da halalin makwabcinka idan baka san halalin makwabcinka ba shi yace ai ya'ani zauja jar matar makwabcinka yi zina da ita wannan babban laifi ne shine wato third class a cikin manya-manyan zunubai waɗanda suka fi girma a gurin Allah ta wa ta'ala duk wanda ya zina da matar makwabcinsa to ya taka aji na uku a cikin manya-manyan laifuka da Allah baya su Allah ya soke zalallahu an zawa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya tasdiqu zalika domin ya gaskata abin da annabin nan ya fada sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi ne wani zunubi ya fi girma sai ya kirga waɗancan abubuwa guda uku da ya faɗe su sai Allah ya kawo aya domin ya gaskata maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa sai Allah ya saukar da wallazina sune waɗanda la yad'una ma Allahi wato la yad'una ma Allahi ba sa bauta ma wani tare da Allah wato ilahan akhar wani abin bauta na daban mana baya bauta ma Allah tare da wani yana bauta ma Allah ne guda ɗaya tal sai ce wala ya ƙutuluna ka zake nan bauta ma Allah tare da wani shine ka sanya ma Allah kishiya ko wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq baya kashe rai wacce Allah Ta baraka wa ta'ala ya haramta a kashe ta sai haƙƙi na gaskiya an gane to wannan kuma shine da yace an taktula waladaka khashyata an yata'ama ma'aka sai Allah ya ce wa man yaf'al zalik wanda duk ya aikata haka yalqa asama zai gamu da zunubai ya jefa kansa cikin zunubi wadda duk ya shirka ya kashe rai ko mun tsallake ne wala ya zunun ko baya yin zina ita muka tsallake baya bauta ba wani tare da Allah kuma baya kashe rai wacce Allah ya haramta wala ya zunun sannan ba sa yin zina wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ya kashe rai ko ya bauta ma wani tare da Allah ko ya je ya yi zina to yalka a sama wannan ya jefa kansa cikin gidan zunubi yudaf lahul azab Allah ya ce ana ruɓanya masa azaba yawmal qiyamati ranar tashin alqiyam wa yaquludu fihi yana dawwama a cikin wannan azabar ta ranar tashin alkiyama zai dawwama a cikin ta muhanan shi ya zama abun wulakantawa ƙur'ani ya ce illa man sai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki nagari fa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wadannan Allah yana canza munanan ayyukansu su dawo kyawawa illa man fa'innahu ya tubo ilan ila mata ba. ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta musu wannan kuma yana nuna maka kenan akwai zunubai da inda ba a mutu a kansu ba aka tuba kafin mutuwa to Allah zai iya yafe su hatta kashe rai inda mutum ya tuba to Allah zai gafarta masa tunda ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ka sa mu cikin masu tuba fanzur kai duba rahimakallahu Allah yayi maka rahama kai da kai yake ba yace kai duba ba da cikin waɗannan ayoyi Allah yayi maka rahama da kai ake ko baka ji bane addu'a yake maka shi mai littafin kai me yasa ba za ka ce amin ba ha yana cewa fanzur ka duba rahimakallahu Allah ya maka rahama a ah, to kuma kana zaune kai shiru ka zura idanu ana cewa ka ce amin ka kifara Allah ya maka rahama amma ni ba ku ce Allah ya mun rahama ba a ah, to na muku addu'a kuma ina ta karanta na yace ka duba ka gani kaifa qarana zina yaya Allah ya gwama zina an gane bi zaujati jar da matar makwabcinka Allah sai ya gwama ka wato bil mushrik da shirka billahi da Allah kai zina da matar makwabcinka sai Allah ya sa ka cikin mushrikai waɗanda suka kafirce mu Allah subhanallah ya kuma gwama qatlun nafs kasharai allati harrama Allah illa bil haqq wacce Allah ya haramta ta sai da haƙƙi ya gwama zina da haka ya nuna kenan duk wanda ya ɗaya kamar ya yi biyu duk wanda ya biyu kamar ma ya yi ɗaya ne wanda ya zina kamar ya kashare wanda ya zina kamar ya yi shirka da Allah wanda ya shirka da Allah kamar ya yi zina wanda ya kashare kamar ya yi shirka kuma ya yi zina Allah ya haɗa su ya danƙwabe su a guri ɗaya wa hadha alhadith malai to wannan hadisi mukhrijun fi sahihaini an fitar da shi ko mukhrajun an fitar da shi a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim wa fi sahihul bukhari fi hadisi manamin ya zo a cikin sahihul bukhari a cikin hadisi wadda manzan Allah ya yi bacci ya yi mafarki allazi rawahu ta bin jundub hadisin da sumra ya ruwaito shi dan jundub wa fihi annahu sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisin cewa shi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ja'a jibrilu wa mika'il فقال فانطلقنا فأتينا على مثل التنوير أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأسواق قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفلهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ذو ذو أي ساغوا من شدة حره فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء ذنات وزواني يعني من الرجال والنساء فهذا عذابهم إلى يوم القيامة وانا حديث يا إنجنت دقاء امام البخاري لكما ابن حبان لامام التبراني في الكبير عندما زال الله صلى الله عليه وسلم هيك سوى جاءه جبريل جبريل يا ذوما النبي صلى الله عليه وسلم وميكائيل لكما ميكائيل أنسى ميكائيل هو نعم وين هو mala'ika ne kawai shi kenan abinda za ka faɗa kenan eh saboda ba a garin ku yake balle ka iya cewa kaza da kaza da kaza mala'ika ne yawwa kala sai annabi ya ce fantalakna sai muka tafi da shi annabin da jibrilu da mikai amma fa kuna yi ma annabi rawa fa don an ambace shi ba kwa salati kuna yi masa rawa sallallahu alaihi wasallam ya ce fantalakna sai muka tafi fa'ataina ala mislit tanwir wato sai muka zo ko tannur sai muka zo ma wani abu mislit tannur tannur kasko ne wadda ake suyar masa ko gurasa ko masa wa farar tannuru a kistar annabi nuhu alaihi salam cikin surori daban-daban a alahu manzo Allah ya saman wannan wannan abun nan din masar ko kaskon ya masar a alahu saman sa dayyiqun yana da kunci saman sa yana da kunci saboda haka abin da ya shigo ta ƙasa da shi ba zai iya samun wucewa ba kenan na fata dai an fahimta abin da ya shigo ta ƙasansa ba zai iya wucewa ta sama ba shi yasa ce a alahu dayyiqun saman sai yana tsuke an san tsukewa ko wa asfalahu kasan sa kuma wasi'un yana da fadi zaka iya zuwa kai ka shiga sai ka ji da can sai ta tsuke kaga ba fita kenan na Allah ya tsawake fihi laghatun wa aswat cikin sa akwai maganganu hargowa ita ce lagar wa aswatun zaka ji sauti amma na hargowa shi sauti na hargowa ana iya gane abin da ake fara ba a iya gane hargowa ce kawai za dai ka ji abin nan amma ba za ka iya cewa ga abin da ake faɗi ba amma kuma kana jin sautuka wannan shine abin da ake ci an gane kala fattala'ana annabi yace sai muka leka fihi cikin sa sai muka leƙa da yana da faɗi kowa sai ya leƙa an gane shine fassala ana Fa'iza fi yi rijalun wa Sai sai shi a cikinsa maza da mata ana iya kallon su maza da mata a cikin wannan shi wannan kaskon wanda kasan yana buɗe, saman yana tsoke da muka leƙa sai muka ga cikinsa akwai rijal akwai mazaje Wani nisa'un da kuma mata amma sai muka gan su ƙorra ba mai sutura a jikin su tsaraitattu kowa bai da riga mazan da matan babu wanda yake da riga Fa'izahun sai ga sunan ya'tihim la'abun sai ga shi daga wannan ƙasansa da yake da faɗin. ga mata ga maza tsirara a ciki amma sai muna ganin harshen wuta yana fitowa yana shiga harshen wuta kowa dai ina ganin ya gane ko ga wuta tana lasa tana laso su a ciki tana tana tana tana kuruwa tana kaiwa hali tana kai lasa a cikin su lahabun sai ce daudau mana daudau an gane shi ne sautun ne ai sa'o daudun ne ma'anansa suna ƙara suna ihu suna neman taimako suna kururuwa an gane kururuwa ne kai ihu don a kawo maka mai dan a kawo ma taimako haka suke min shiddati harri saboda tsananin zafin wannan kasu mun tsallake da mai muka tsallake ok to na ganin kawai mun fassara da muka wuce to bari mu karanta maka larabcin tunda kana bukata sai an karanta larabcin fa idza hum ya'tihim la'abun sai ga harshen wuta yana zuwa musu min asfali minhum daga karkashin su wuta tana abin nan tana kuruwa tana kawo hari ko fa idza atahum dhalika la'ab idan wannan harshen wutan ya zo musu dau dau sai su rinka ihu ai sa'o suna ƙara suna ihu min shiddati harrihi saboda tsananin zafin fakultu annabi sai ya ce sai na ce man haƙula iya jibirin waɗannan suwaye saboda yana bacci ni ka'idun ya zo masa da shi jibirin suka tafi da Annabi. lokacin da suka je sai shi ne yana sun tafiya ake da su sun tafi to shi ne sai yake tambayar su yace man haula iya jibril su waye waɗannan kala sai jibrilu ce ma annabi haula izinat waɗannan su ne mazinatan mata wazzawani da mazinata mazaje su ake tarawa a irin wannan gurin ya'ani yana nufin minar rijali wan nisa daga mazaje da kuma mata fa hada azabuhum wannan ita ce azabar su wannan ba a je lahira ba tukunna halin mazinaci in ya mutu haka za a yi ta masa ba wai ranar tashin alkiyama ne yake wannan a'a yanzu haka mazinata da suka yi zina ba su tuwa ba sun mutu suna cikin wannan hali wannan haka manzo Allah ya faɗi ila yawmil qiyama har zuwa lokacin da alqiyama kuma za ta tsaya idan alqiyama kuma ta tsaya to za a saka su jahannama za su dawwama cikin ta nas'alullaha al'afwa wal afiya Allah yace muna roƙon yafiyarsa da lafiyar shi an gane wa an ata'i fi tafsiri qaulillahi ta'ala an jahannam an karbo wata magana daga ata' wanda ibnul jauziya an gane ya kawo wannan magana cikin littafinsa na zammin hawa a shafinsa na ɗari ɗaya da da bakwai ya kawo wannan magana wa an ata'i fi tafsiri qaulihi ta'ala ya zo daga ata a cikin faɗin Allah an jahannama akan jahannama Allah ya faɗa a cikin suratul hijr aya ta 44 yana cewa laha sab'atu abwab jahannama tana da kofofi guda bakwai kuma aya ta ce likulli babin kowace kofa juz'un maqsum akwai wani yanki daga halitta daga mutane wanda za a yanko su sai a bawa wannan kofar a ce ku ta wannan kofar za ku shiga Allah ka tsare to mai atsa'i yace a cikin wannan kala yace ashaddu tilkal abwab kofar da tafi kowace tsananin gamman bakin ciki wa hurran tafi kowace kofa tsananin zafi wa kurban tafi kowace kofa takaici wa an tanuha kuma kofar da tafi kowace doyi saboda wari daban doyi daban doyi ya fi wari damuwa wa an tanuha rihan kofar da tafi kowace doyin wari ita ce kofar da lizinati mazinata kofar da za su shiga tafi kowace tsananin zafi kofar da mazinata za su shiga kuma ita tafi kowace bakin ciki ita tafi kowace takaici da wari to kofar mazinata kenan lizinati ga mazinata allazina irtakabu zina wadanda suka aikata aikin zina ba'dal ilmi bayan sun san zinar haramun yanzu duk dan musulmi da yake zina bai san zina haramun bane kaga matsalar kenan sun yi zinar bayan an ba su ilminta an ce haramun ne sun sani suka kuma yi zina ba wani a yanzu wanda zai yi zina bai san cewa zina haramun bane in kirista ma yake an gaya masa a bible an faɗa masa in musulmi yake an gaya masa alkur'ani ya sani in musulma ce ta sani in kirista ce ma ta sani babu wani wanda zai je ya yi zina bai san zina haramun bane ko akwai kowa ya sani Wa'an an makhul ad-damashqi daga makhul ad-damashqi kala yace yajidu ahlan ko ahlun nar yajid ahlun nar yajid yan wuta suna ji ko suna samun ra'ihatan muntinatan wata iska mai ɗoyi tana fitowa fa yaquluna sai su ce ma wajadna an tanu min hadar ra'iha min hadhihi ra'iha ba mu taba jin wani doyi ba daga irin wannan doyin da yake tasowa idan ya taso ƴan wuta za su faɗi wannan ce ba su taba jin irin wannan ba fa yuqalu lahum sai a ce musu hadhihi rihu furujiz zinat wannan shine warin ko doyin farjojin masu zina su da matansu ibnu jawzi ya faɗi wannan a cikin littafinsa na zammul hawa a shafi na 155 ko kuma na 156 an gane وقال ابن زيد أحد الأئمة tafsir. Ibnu زيد yana cewa ɗaya daga cikin jagorori limaman tafsiri yana cewa innahu sha'anin abun yadda yake la yu'zi ahlan nar yana cutar da ƴan wuta me yake cutar da ƴan wuta rihu furujiz zinat warin ko doyin farjojin mazinata ka duba dai a cikin wuta suke amma idan farjin mazinaci ya bude ya turo wani doyi to sai sun manta da suna jahannama har sai sun dawo suna tambayan wannan abun daga ina yake saboda bala'in Allah ka tsare mu Wafin ashirin ayat a cikin ayoyi guda goma allati kataba Allahu li Musa wata Musa alaihi salam Allah ya rubuta masa 10 commands ko a bible ko ko ba ku san su ba na a bible akwai 10 commands wani annabi Musa zabura wadda Allah ya rubuta masa ne ma da ya ruwaito anan wa fil ashril ayat a cikin ayoyi guda goma 10 kam ai ya san 10 ko to kaman fa 10 kaman a sai zai ku tambayi malaman english eh. ni ba malamin turanci ba ne. fil ashirin ayat a cikin ayoyi guda goma kamar kuma na ga kamar ba da fansarin kuma sun aiko allati katabaha Allah li Musa alaihi salam wacce Allah ya rubuta wa annabi Musa ira da amincin Allah su tabbata gare shi menene wannan abin yake faɗi yace wala tasrik wala tazni fa ahjaba fa ah, uhjiba anka wajhi kada kai sata kaji ko wala ta zini kada ka yi zina idan ka yi ɗayan abubuwa guda biyu nan fa'uf jibu an ka waje Allah ya ce zan tsere fiska ta daga barinka ba za ka gani ba shi ne ba za ka samu rahamata ba wani haka yake a zaburar annabi musa a cikin bible kenan idan haka ne dan mai musulmi zai sata kuma dan mai kirista zai sata dan mai musulmi zai yi zina kuma dan mai kirista zai zina tunda a kirista da abin na din digga shi abin yadda yake tafiya zan tsare ka daga bari na daga barin gani na kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun Allah ya ce su waɗannan masu laifi ranar tashin lahira ba za su ganni ba ranar tashin alkiyama hajubuna za a sha makance tsakanina da su ba za su ganni ba إذا كان الخطاب لنبيه موسى عليه السلام idan wannan maganar Allah yana gaya wa Musa yana cewa Musa annabi Musa yace kar kai sata Musa kar kai zina Allah zai sha makance ba za ka ganni ba mala yace idza kana al idan wannan magana li linabihi ga annabinsa yake yi wa Musa fa kaifa bi ghairihi to ya wani sa kuma zai zama idan a annabin Allah aka gaya ma wannan to wani mutum kuma ya za a yi shi kuma kasan abin ya fi tsanani kenan ko mu je ko kai lokaci waja وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يبص جنوده في الأرض ويقولون lahum أيكم أذل مسلما ألبسته التاج على رأسه فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة فيجيء إليه أهدهم فيقول له لم أزل بفلان حتى طلق امرأته فيقول ما صنعت شيئا سوف يتزوج غيرها ثم يجيء الآخر فيقول له لم أزل بفلان حتى ألقيت بينه وبين أخيه الأداوة فيقول ما صنعت شيئا سوف يسالحه ثم يجيء الآخر فيقول لم أزل بفلان حتى زنى فيقول إبليس نعم ما فعلت فيدنيه منه ويدع التاج على رأسه an هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية لكن إسناده ضعيف ومسلم رواه أيضا من حديث جابر وفيه أن إبليس يمده جنده في الذي يفرق بين الرجل وامرأته لكن إسناد الحديث ضعيف إسناد الحديث ينادى روني na'am yace ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama inna iblis iblis kowa ya san shi ya yi yake na shaitan hmm, Allahu akbar ubangiji yi wata magana cikin suratul safat yace bal uha ka annahu ru'usu shayatin wannan ababin masu balaga wani irin tasbihi ne daluha ka annahu ru'usu shayatin ku bar babin da ba girama muke ba a larabci a bar shi kawai a ina A ai mun je zami wannan bayanin malam kai hakuri wannan babin na masu larabci eh masu karatun da bincike akan fasahar larabci da balaga inna iblis shi lalle shi iblis limada miya iblis saboda me aka ambace shi da iblis li'annahu ablasa min rahmatillah ya ɗebe kauna limada miya hu shaytan dan me aka ambace shi kuma da shaytan li'annahu ta shaytana an gane ta shaytana shine ba'uda yayi nisa ablasa ya ɗebe kauna ta shaytana taba'ad yayi nisa daga ina daga rahamar ubangiji Ya ce lallai iblis ya busu junu da yana watsa rundunarsa an san watsawa shi ne su fita yin aiki a baza su a gari shedan yana da jama'a yana da runduna ne abul jinni uban aljanu saboda haka yana da jama'a iri daban-daban har ma wani hadisin yana cewa in ka fita daga gidanka ba kai azkar na fita daga gida ba to idan ya zo sai ya nuna musu ce ku shiga wannan gidan akwai abinci akwai duk abin da za ku don mai gidan bai ambatan Allah haka yake fita sai ya shiga har matanka har abincinka duka sai sun ci a jaza'iri yake hatta sosan wankan kama suna iya yin amfani da shi har riga kai shi dan yana iya sawa amma za ka ganta a nan naɗe kuma ya sa saboda baka ambatan Allah shi yasa wasu za ga mutane komai kai da su ba za su bar shaidanci ba don a haɗe suke ba za iya ambatan Allah kullum ya ci abinci da hagu shaidan ne an gane kai a hankali annabi ya koya ma duk abin da za ka bi ka tsira ka yi ne kawai amma in ka bi shi ka huta na yawa ya busu junudahu shaytan yana watsa rundunarsa a bayan ƙasa fil ardi a cikin ƙasa wa yaqulu lahum sai ce musu an gane irin yadda ka kaga yanzu misali misali ba za mu bayar kada ka je ka kamanta wasu mutane don mun bada misali eh bari ma dai ba za mu ambaci kowa ba kawai ka samu a ma'aikata in za a tura subhanallah lokaci yayi in za a tura ma'aikata tara su aiki ko kuma kowa a ce to kai ka je kaza kai ma ka je kaza kai ma ka je kaza ko to haka iblis yake da ingari yawai da safe sai ya raba musu aiki daga cikin ayyukan su shine sai a gurguje ayyukum adallu musliman wane ne daga cikin ku yaje batar da musulmi duk wanda yaje batar da musulmi a cikin ku albastuhu taj zan sa masa tuta ko kace kandiri ala ra'sihi a bisa kansa zan sa masa wani abu sai ya fita daban na girmamawa duk wanda ya je ya sabu ya batar da musulmi a cikin ku zan masa wannan kare kai kuma kana nan ko fita a gidanka ba za ka yi zikirin ba haka za su samu kanka kenan ko fa a'zamuhum fitnatan an gane mafi girman fitina aqrabuhum ne shine yafi kusa da iblis wanda duk yafi batar da mutane shi yafi kowa kusa da iblis manzilatan wanda yafi kowa samun masauki kusa da iblis fa wa ilaihi ahaduhum sai ɗaya ya dawo sai ya ce ma shedan fa yaqul lahu sai ya ce masa lam azal ban gushe ba ina tare da wani ina yaudararsa hatta tsallaka imra'atahu har sai da ya saki matarsa wannan aikin da ya je yi kenan ya zo yana ba da report cewa ban ba ina yaudararsa ina ziga shi ina sa fushi a zuciyarsa yana ta fushi har sai da ya sake matarsa fa ya ƙulu sai iblis ɗin baban nasu sai ce ma sana ta sha'in ai baka yi komai ba abin da kai sau ya ta zauwa jugaira ha zai je ya auri wata yi ba abin da kai ta ji ka babu guri wata kai yanzu baka ci ƙwallon ma a shaidanun kenan allah ya soke sun ma ya ji ul'akar sannan sai ɗayan ya zo duk an gama aiki na yanzu an dawo ana report kowa yana report ɗin kan abin da ya je ya yi sun mai jiwul akar sai ɗaya ya zo sai ce fa ya ƙulu lahu sai ya gaya ma mai gidan nasu iblis ya ce lam azal ban gushe ba bi fulanin da wani ina yaudararsa hatta alƙaitu bainahu wa baina akhihil adawa ban gushe ba sai da na sa ya yi gaba da ɗan'uwansa, ya yi gaba da wansa ko ya yi gaba da ƙaninsa ban gushe ba sai da na sa su haka fa ya ƙulu sai baban nasu shi iblis sai ce ma sana'ata shay'an ai ba abin da kai sau fa yi salihu da sannu za a samu wanda ya ce musu sulhu abin da kai ai ba kai komai ba ya ba ka tashi gaba da guri kawai ba ka ci kwallo ba sun ma ya ji ul'akar sannan sai ɗayan ya zo shi ma wani daban sai zo fa ya ƙulu sai ce lam azal ban gushe ba bi fulanin dawa ne ina nan ina yaudararsa na haɗa shi da 'yar gagara ko wace ce yar gagara na eh, eh, bagiya mazinaciya ya ce ban gushe ba na haɗa shi da ita hatta zana har sai da ya zina fa ya kolo iblis sai ce na'am kai ne ka ci kwallon abinda kai nan yayi sayidunihi sai ce a zo mun da shi kusa da ni a ce taso daga kan inda kake zo nan yanzu ka shiga cikin mukarrabai na shaitan wa ya da'u taj sai ya sa masa wannan kandirin a kansa ala ra'asihi a bisa kansa malaiti na uzu billah muna neman Allah ya tsare mu min shururi shaitan wa jururi daga sharrin shaitan da rundunarsa Allah ka tsare mu sai wani darasi insha Allah ma dora dukan za mu aje anan insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ka yafe mana shi Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka kade mana dukkan fitina Allah ka yaye mana dukkan wata musifa ya Allah waɗanda ba su da shi ka ba su waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tsara mu Allah wannan garin namu muna roƙonka ya Allah ka tsare mana shi Allah ka zaunar da mu lafiya Allah wasu gurare da suke fama da tashin hankali ka kai musu ɗauki ya abu. ubangiji ka zaunar da mu lafiya kai mana albarka Allah ka ji kan mai martaba sarki marigayi abin da ya bari a baya Allah ya musu albarka Allah ubangiji ka tsare mu ka ji kan iyayenmu ya abu, ka ji kan malamanmu ubangiji kai mana rahama ka wadata mu ya Allah ka tsare mana imaninmu ya Allah ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما waɗanda suka roƙe mu addu'a ya Allah ka biya musu bukatunsu waɗanda ma ba su roƙe mu ba Allah ka biya musu bukatunsu وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته